wajen kana kawo turanci ba ne shi yake lafiya da makara ne ai makara da ta ji yawa kara ba kuma hada su baki daya don yana da kyau yan wasu san me ake ciki an fara ma fara karanta musu duk abin da yake da alaka da economic da komai wanda kuma kuke karanta ku taimaka a gane duk abin da ake yi ladin da ka san waje da mun je duk abin da ake kira geography da abin da ya shafi na economic da duwa su shi suke koya maku shekara biyu shekara uku duk kuna yin sa boko ne tsanta kafin ku shiga university ma secondary ma ina za mu tashi ne أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باب قصة الدوسي وطفيل بن أمر الدوسي شوف shi ka nuna masa wurare ce ma su kawo da shi farko wancan duba sha fara haka wancan tukwa duk wanda ya shiga cikin ba daga nan a su a duba wajen da yan ya kamata mu ringe gano abin da muke yi saboda ba karama tsara ba ne muna yi muna manta ko da tabiya dan adam ne kuma ne abin da muke so da kun raba group a group a kasa kuma inda na kasa ko kashe hudun nan to a samu lokacin da za a haɗu ana nan zai wannan bukun wanda ya karanta wanda kun gani ya fi kwari shi irin ga karanta a baya murajan da ake to shi zai sa suna karatu in kuma kun karanta shi ku yi irin su magabata na kwarai shi ku yi alkawari karatun da ake cikin ne ne wani bai aiki da shi ba ku kallafa kanku ga magabata suke yi amma za mu karanta mu wuce mu yi mu kuna gan jiya ba shine yau ba jiya da ya wuce kuma wallahi duk ranakun da muke gudu shine ranan da yake gaban mu shine mutuwa wallahi kuma zuwa zai yi shi Allah kuma shakkur da yake zuciyarka na zance lahira ko zance babu Allah ko zance meye Allah bashi da ka ya riga ya fita da duniya wanda ya ishe ka duk mai hankali ya kalli saman ya kalli kasan nan ya kalli wannan rana tun da aka haci duniya ba taba canja wani rana ba kuma ba taba facin sama ba sama da ba taba masa faci ba ba ku taba yi cewa wani ya yi daidai an so kuma ko ai faci a tattoshe shi iska ne na kadawa kuma zamani na jurewa sun sayin da kake jin kukan su da duk wanda yi noma ina zama kawai duk sun sayi da sai na daga karfe shida zuwa bakwai duk sun sayi da suke kuka daban ne ba sun sayi na wancan lokacin ba sun sayi damuna ne shi wani ilimi ne wala la ya zuba ma al'umma ma mai hankali zai gane a ta tsuntsaye suna da lokacin su akwai tsuntsayen da suke rayuwa kasashen turai yanzu za su zo nan su kyankyasa su haihu sake komawa saboda wannan lokacin za su rayuwa nan tsuntsaye ne ba to da ba sani ba cewa mutuwa suke shi yanzu duniya ne nuna shi ka akwai masu ilimi da suke bi tsuntsaye na suke kyankyasa na suke haihuwa shi ka gance tsuntsu ya tashi digira shi ya zai kyankyasa na lokacin damuna saboda zai iya rayuwa ta mace na to saboda lokacin zai zo daidai nan saboda duniya baki daya damuna canjawa yake ya za ka gama damuna wani wuri a zo ana yi damuna nan don lokacin da ake sanyi kasashen asiya can sanyi a haɗe da ruwa yake an gama kenan kuma an zo ma'anan fara kuma ana gamawa daga Somalia da su kuma eh, da sudan ana mun ana dan muna amma kuma suna fara kuma su lagos suna da damuwan su daban da wanda suke kan ceto da kuma da dai ga su dai duniya haka ne ke tafiya da harkan a shafi mutum gafararre ne kokarin zai shakka abin da ya shafi lahira amma duk da haka iblis yana ɗauka mutane cewa duk duniya haka ka same shi ko da wannan tunanin tunanin wanda muke kira mawafici ne da san abin da yake yi ba kuma da shakkan ba za fi in ka kalli kanka yadda ka fara har ka zo ka zama mutum har ka sake komawa kuma ka na baka da wani amfani ka mutu abun ai da hauka da gaskiya kare da shan giya ma mutum zai ce babu Allah gaba tun dai kuma ka yarda da Allah kuma da annabawa kuma da suka wuce ba annabi da ya bani duk kowa zai shaida bota da littafin da aka taura injila zabura duk sun su yanzu akwai ranar da yake gaban ka fa yana yana jiran kuma wallahi Allah baya bar miki da ya wuce kullum tafiya ake kullum tafiya yake da asban da muka yi yin wani asban ya wuce kenan ba wani zance kuma asban na yi muna da shi na fata zan mai da hankalin mu mun jaddada ibada mu abin da kai yau gobe ka ninka fiye da na jiya amma wannan lokacin da yake tafiya kaga da agogo ke tafiya mun yi yayi kawo wala ba zai sake dawowa ba ko shekara dubu ne ka an shafe wannan gina kuma yana jiran ka haka iyayen mu suka mutu haka kakannin suka mutu haka zamani ya tafi sauraka mu na nasiya kan mu yi aiki da shi abin da ya nake faɗa haka mafi yawa fi sabilillah ahli sunnan nan muna kokarin karatu amma abin da ya yasa karatu baya tsayawa aikin sa kaɗan ne ba a kuka ta ga ana aiki dan mutum yana aiki shegin kafin da albarka shegin ma kafin ya masa yawa sau saboda akwai aikan da ake koya ma nan ba ma samun damar yin su mutum kuma da yana kasu ba aiki shi gin ma addini ma babu aiki a ciki shi da wajen da rayin sa yake so shine zai gin aiki ike cewa haddasa abu nu'aym abu nu'aym shine fadl ibn dakin ya ibn dakin yace haddathana sufyan sufyan nan ibn uyayna an ibn zakwan zakwan daban ibn dakin kuma daban fadl ibn dakin zakwan sunansa abdullahi abi abdurrahman imamu madani a maruf abi zana da aka ce aka ce ibn zakwan ana nufi abu zana babban malami ne wanda sunansa da abdullahi abi abdurrahman ibn abdurrahman imam al-madani a maruf ibn zana ina da tadlisi a matsalisi duk wannan masu tadlisin buhari magana shan mukaddima an abdurrahman a'raj kuma shi a'raj mutum sa shi eh, abu zinadi yana yawan ruwaito wajen a'raj wanda sunansa hormuz ibn abdurrahman ibn hurmus an abi hurairah radiyallahu anhu qala ja kufayl ibn amr daga daushi kenan kasan da yau ina kasan yaman eh, amma sojiya sun karbe shi ina ana kira dausi to dama tsakanin dausi da yaman hudud ne yanzu wannan dausi na kasan kasan sojiya yanzu hmm. yake cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce faqal inna dausa tufen ne zai gaya manzala saboda mutanensa shi ya musulunta shi ya kira su zuwa dini shi suka ki faqala shi ya tufail ibn amr ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqala shi tufen ya kira su zuwa dini musulunci suka ki shi tufail ya ce da manzo Allah inna dausa ya manzo Allah kabilan mu nake kira dausa kada halaka ta halaka menene asat ta saba ubangiji ta kimi ka wuya wa abbat ta hana ta saba ma Allah kuma ta hana ta shiga musulunci fadullah alaihi ya Allah ya manzo Allah ka kira su ka roki Allah Allah ubangiji shirye su fakar manzo Allah yake Allahumma ya ubangiji ahadi dausa ka shirya da dausa wati bihim a kawo su inda jama'a suke zuwa kuma su zama mutane su zo take nan lai karba addu'a suka musulunta suka zo ai manzo Allah da mai addu'a da yayi haka Allah ya dauko su ya kawo su suka musulunta to anan in ku karanta da bisu mutum da yake amfanuwa mutane suna amfanuwa da shi mutum da yake kokari jama'ansa suna karuwa makocinsa danginsa abokanansa iyalansa suna karuwa wani abu na rayuwa na addini da wani taimako na abinci da halin halin na gari ba yake da mutum da ba karuwa gare shi duk mutum da ana karuwa a gare shi komai kankantansa mm. kaga wani bawa Allah ya zo ya gaya manzala na kira suna yake bai ce manzala ya tura kashe su ba mm. a ba haka ya faɗa ba manzo Allah yanda za a yi mutane na tunci ka masa addu'a ka ga wannan rukun da ya ma manzo Allah shi wani rahama ya sauka a cikin dauki suka zo illa ya kiyamati na da nasibin sa na lada shi da sabari to ana so mutum zama haka ko danginka kawai suke ka samu rana ka je ka gani irin rayuwar da suke kan ka mata ne da suke aure ba sun komi ba ko suna suna cikin wani halaye na rashin addini da shirkan ka wanda kake ka aura masu addinin su ba daidai ba hmm. da kuma zuriya fuska uwa da fuska uba da abokanin da kuke tare da yan wanka na taliban ilimi ka zama mutum mai amfani suna amfani a gare na halaye hmm. ko kuwa na taimako duk Allah ya baka shi ko taujihi ko kai masa ilimi ko arziki makaran shi ka basu wannan ake kira mutum kirki ma dama yi wannan abin ne dan Allah ai eh, wannan shine tashi hankali in kana yana ce dan kai ka iya to za a sha mamaki wanda yake abu dan ya iya a nan duniya ba za a gane ba lokacin mutuwar ba za a gane ba gashi ga aljanna shanle ce da kai da kai malami ne ana ji da kai ka karanta Qur'ani don ni ka sai ke eh Allah yake kire kake duk lokacin da yake waɗannan abubuwan ba shi da bai ba shi lokacin ga shi ga aljanna da Allah yake ba don ni kai ba in dai kai ni don aji an ga an fada ka je ka karbo lada a gusu haka saraka yake haka wannan karatun da muke haka yake haka mai kirawa kuwa haka yake duk aikin da kake yi in dai kana yi don wani to sakamako ga kai ga lahira ga lokacin da ka yarda kai ayin aiki a nan duniya sai Allah ba haka muka yi da kai ba duk abin na baka kai ne don a ce kai eh ne eh, wani sau ku ba saboda kana yi zuciya kai ke ba shi da imam sauri ke cewa mutum da yake da son zuciya mm. yake da riya ba zai zama mai tsoron Allah ba mm. yake da wuya mutum da yake abu ba don Allah ba ya zama mai tsoron Allah sau duk wuraren da zai abu in ba zai burge mutan ba shi ga gan kasala yake ji ba zai iya ba duk ba da zai abin kirki shi din yi a cikin shi ya iya to in wurin da yake zai yi kanshi na ba zai iya ba amma mutum da zai tashi dare kanshi da ubangiji sa ya aswati yi tsalla ya lawa roki Allah kuma baya zama ji to wannan shine mutum shi kawai shi da kansa ubangiji zai sani lokacin da yake kwance da mafarki mafarki da Allah yake nuna masa har ya karbo da san ba shi da ubangiji sa ba mai sani da bai yake kuma da kowa tashin kiyama za a yi mamaki abin da Allah ya bashi din da kake ga muna zauna nan shan je lahira za a bin wifi wani kaga amfaninsa to abin da aka rasa san duniya kenan musamman kuma Afirka sai ga mutum Allah ya bashi arziki Allah ya bashi makami Allah ya bashi daman da zai taimaka wasu amma ba zai iya ba saboda me shi da kowa ya zama banza shi zama mutum to wanda shi ne tashi hankali da ake ciki rayuwa da zai taba yi ba shi mutum ya zama mutum ya zama mai tosai da rahama ya zama mai jin kai shi sa manzana sallallahu alaihi wasallam arzikin da ya ba iyalinsa shekara ɗaya na abinci da ya samu haibar ya ba iyalansa kowane mace uski biyar uski biyar kowane uski uski da kuma kwana sittin ne ya ba su ka abinci to billahi lazim ba cika shekara ba shi da manzan lafi ba shi don kowaye ya zo mai tausayi manzan lafi ya kwashe gidan daki wanda ya kwashe wannan ya bayar kafin shekara cika manzan lafi da abinci a gidansa to wannan rayuwa labudda min musaya. mu kalli irin Allah halayen da muke cikin mu yi tuba kuma dan adam kama kama karfe ne kullun shi ne goge shi in ba haka ba zai sasa haka zuciya mu yake yayin da baka kusa da karasuka baka kusa da addini baka kusa da wani abu ka sasa yake duk sabon da ka san shi kayi shi shi ka ma baka gan sabo kai kare addini ma kai wasa ne to kullun kana karanta karatun Qur'an da shi ke gogewa wannan sasan ya tafi na fatan gani ya ba wannan nan haka ke shi. mutum ka zauna wata na ka gani ban da sallan da kayi ban da tsakanin zaman da kayi da iyalan an tambaye ka kana na raye me kayi kake sa rai ranar za ka gurin ka kana sa rai wani abu zai sa ka shiga aljanna na ne kanka da Allah ka zo da ka kai tunani ka taba kecin wani rai ya halaka zai halaka ka kecin shi ka taba yi wani abu kanka da Allah fi sabilillah ba wanda ya san shi Allah ka taba goyewa ka yi kuka don ka tuna zafin Allah shi ka dai mene abin da manzo ke fara cikin ajisan na sifofi na ajiyar na ka gangara shi in ka ba ka ci to wannan abin da ka tunani ka gano shi shi ne abin da za a tambayi ka kabari ba ta abu ba ne karkar sama ko na abu a dunkule ba ka san shi ba shi za a tambayi ka kabari amma kar a zo maka baktata yanzu ka mutu me kake sa rai abin da kake sa rai farko shine sallolinka to ka duba sallolinka ma akwai nusu a ciki sallar nawa kayan shi kai ka ba sai ko me kayi ba raka nawa ba sani ba ko ka fara sallan a makafin ka gama area kai kama ko ta ina na fufin da ake mai kayi shin ka taba yi sati haka kana ne safe kana zikin da yamma yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi to in baka wannan aurin ba to kai da wannan rayuwar za ka tsara ina da yawa don tafiya kake yi ba san me kake yi ba shi kake ganin sahabbai suna tare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar suna ga aljanna ne kullum shar kwade ta da kai abin da za ka yi wanda jiya baka yi shi ba dan yanzu ya kai ma yanzu an yi mutuwa in dai talaka ne ba zuwa shi wajen da an haɗu an gan cewa wani da wani ana dan rura, ana kaza ana shan shayi to wannan shine wajen mutuwa wallahi ko wanda mutum biyu uku ba su haɗu ba kuma dan ne to duk irin waɗannan shi mutum zai zauna ya auna kansa shekarun da zai yake yi ce ga me yayi shi mai kawo alhirma lesa lesa amnan da suke wannan akwai jini eh, wannan eh, shugaban kasa amerika na da jini kasa da ya je palestine amerika sun zage shi turai sun zage shi me hada su da hamas ya ce ba ku tura ni ba amma ba za ku hana ni ba in tattauna abin da zai ma al'umman amfani ka ne ba ya taba bohol a sumariya a gari mai cikin kawai da ruwan ya fara tsalle aka yi gan yara sun yi sun jibi ruwan shi tun da Allah hace shi yayi mulki ya sauka bai taba farin cikin da ya gan yara sun tar wannan bohol suna sha saboda ya sa abinda ya san me abinda zuciya yake to waɗannan alheri muna da shi a cikin girin muna da shi a bukare muna da shi a cikin kawai to amma zama mu a haka wallahi inda muke yanzu bakta zan samu abin da ke gaban mu bakta kaka suna kana da wani abu sallan kan da annabi nuna ba kagin ja'a tufayn ibn amr ila nabi su bakala inna dawsa kad halakat sun halaka sun ki Allah me yasa asat wa na tawtanis ne kalma asa asat ba nan kabila ne ta saba ma Allah mu'annas ne majazi wa abbat takin Allah da manzonsa fadu Allah alaihim kaddu ko Allah ne shirye su fakara Allahumma manzala ke na sallallahu alaihi wasallam ahdi dausan ka shirye su wa ati bihim kuma ka shirye su su zo su yi mubaya inda kowa ya zo kafin Allah ya karbo shi ne suka zo Allah ubangi sa muna da kyakkyawan zuciyar ko koyi da manzala sallallahu alaihi wasallam Allah shirye mu da mutanen mu baki daya حدثني محمد بن علاء حدثنا أبو أسامة حدثنا إسماعيل عن كيف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال lamma kadimtu ala nabi sallallahu alaihi wasallam abu huraira yake lokacin da nazo zo yin manzala kuntu fi tariq ina hanya ga talauci ga bala'i ina tare da kuma wanda ya shafi ba zan je ba ce kafin ke yi sai hankuri zan zo ke su fara aikin su na zuwa akwai ya zama abu da yake cewa ina hanyar zuwa wajen manzo Allah kun san sallallahu alaihi wasallam abu hurairah ne ya samu manzo Allah malam ina ne fito ina ya samu manzo Allah a dama ina ba san ba kawai kalla zaka iya suna ko da yake samu zuwa ne ba haka ne kabilan da wasu amma ina ya samu manzo Allah da ya hijira ne je samu manzo Allah don mun karfe wuce nan eh, ah, eh, ko ya san manzo Allah kai ba to shi ya fito daga can ne ya ji labar manzo Allah ya san manzo Allah ya gama hudibiya ya wuce na kai ba dan Allah ku ba ni binciken mana don na son sake kallafa muku kuma sarkin yaki zai ba ku binciken da na yi na musa aku kara sati na ba ku sati da ya koyi kawo nasa dan na sani mu hada shi mu buga shi kuma ku samu lada za ku ga duk wanda ya buga wanda suka yi bincike su zo karanta masa a sharhi mashi a buga kuma a ba ku wani so aiki na hudaybiya ba wani karbo hudaybiya ko she gaza ta handa ku ne ba yi ba ta je ka ba ta kada na abin nan abu hurairah yake ina cewa lamma jinta ala nabi qultu fi tariq ina hanyar zuwa na sha wahala na ta mamaki yanzu daga makka zuwa madina kilomita da hudu ne da wani abu tafiya kafa kwanan 20 da wani abu ne a kan rafi kwanan goma sha biyu ne to shi kuma daga makka ma zuwa daud ya fi nisa to haka ya taso da bawansa yana kan hanya dare tafiya rana tafiya ruwa fi sabin da kan tafiya ke kafa da ya zo ya samu ina kan hanya shi ya je wani waka saboda gajiya ya ce ya lailata min tuliha wa ana iha ala annaha min laratin kufur najat yace ya Allah ya lailata min turiha yace daren da nake tafiya daren yayi sauro tafiya da nake ina fara daren tafiyin gari daren ya musu saboda gajiya da yunwa wa ana ihade wahalan da yake cikin wannan daren ina kwatanta tafiyan da yake na dare saboda ranar zai iya tafiya ba kuma macijin nasu kwazo ya fara kashe lahira akwai macijin da suna nan madina zuwa sun nasu kamar sun sa suke tashi salle suke yi yake cewa ala anna min dar kufur najat yace wannan wahalan da nake sha wannan daren da nake raya shi wannan tafiyar da yake yi na fita garin kafirci ne na kubuta ina son je garin musulunci shine duk wannan wahalan da nake ne ma dama zan bari gari kafirci in je in garin musulunci duk wahalan da nake yi na gode ma Allah to shi sa sahabai daban suke da mu kaga Abu Hurairah zai mutu yau lokacin zai mutu zai tuna wannan tafiyar da yayi fi sabilillah idan duk duniya bai taɓa yin wannan aiki ba dare mutum tafiya kilomita dubu kilomita dari shida kafa kuma yana neman yarda ne gai a nan to wannan mutum da bai yake hakan sai na ne in tashi daga makka ina yaro bai hawa komai ba in tafi ketarwa da jejinje ko bai komai ba ya hamsa salawatu ina da wani abun da yake tunan ya hadda Allah ya yi shi dan Allah Allah zai kuta shi to wannan tarihi ake son mutum shi sai mutum yana da wannan ajiya a zuci shi suna tafiyan wa abaka gulamali fitari muna tafiya wannan kuma wani bala'i ya same shi bawa na da yake biya yake ba ne washi kuma ya gudu jalimi ni kadai bawan da yake raka ne muna tafiya muna zance ya gudu shi ma dabura yana tafiya da mahaifiyarsa ne da bawansa ya gudu bawa ya yi yana shi kuma ya gudu da kyashe shi a baka ya gudu gulam yaro yaro yana nufi abin na fitar ka hanya sallama kadintu ala nabi sallallahu alaihi wasallam yusna zoji manzala fa baya baya'atuhu kina masa mubaya na mika wuya na musulunta na daina kome fa baina ana inda da na masa mubaya ina zaune ina ba shi labarin izisal al-gulam shi mun ga wani yaro ya fito bawa fa kala lin nabi shi manzo Allah ya ce ya aba hurira haza gulam ka shine bawanka kun ga mu kagen mu'jiza ba na cikin gari ba irin na ba manzana bai taba sana bai ba ba labarin ba ina ganin wani mutum yace kai ga bawan kai na tohuwa Abu Hurairah Allah ya dawo mai shi manza suna zama suna tara Abu Hurairah zuwa Abu Hurairah kenan manzana bai taba gan bawon kai yace ga Abu shi kai ba Abu Hurairah ga bawon naka da gudu na shi ya ɗaya maka wannan oh, ma shi me yasan me yake yi ne ma to wannan shine annabi da wanda dai ko eh, eh, eh, yana ta wani shi mai ta wani shi wani ne idan ko buga na a ga wani wani naira shirin ko naira goma shi ta masu wasan kokoi mai bambancin lokacin banza duk mutum da ba annabi ba in dai Allah yana sai masa karama shi kansa Allah ba ya sanar da shi ka'ida ne ku duki wannan abu yanzu zaka shiga wani hali ne Allah ya fito da kai lokacin zaka yi mamaki a kai haka billahi an Allah bai sanar da kai ba kowa yake shabun yayi ce ku shi ka gan cewa mutane kai su gan cewa lalle kana da wani matsayi kana tsoro Allah kuma shi ka kafa ka fara ji tsoro Allah amma Allah bai sanar da kai cewa ka buga nan wani abinci zai su kuka yi wannan ko annabawa shabun ya na kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yake kaza wani nuna masa mafarki wani nuna kaza nuna masa wani abu kuma baya nuna masa abun ya faru to amma kai da ni waye ne har a zuwa cin Allah yake ce buga nan za ku ne naira 20 mai zama wali dan wasan yara ne yake cewa ya aba gure da haza gulama fa qultu huwa li waji Allah fa atak fa atakatu yace tun da na gan shi alhamdulillah kuma na musulunta manzo Allah na kinta shi shine zama mutum abu sai ba tiki ba yace na kinta wannan ba abu nawa kina abu hurairah yayi don irin da muke so kuma ku samu ya kafin ku mutu kuna gane kafin kuwa to bambancin da sahabai ke saboda dan shi a mutu bi kai zaka wala ba abin da zaka iya yi na tabbatar da akwai yin wannan rayuwar manzo Allah ko mutum zai tashi ne tafiya har ka san su ji akwai masu kan da za su yi wannan amma lokacin ya wuce za ka fara lafiya man ya sha wallahi akwai wanda zai ya saka kafa su tafi ko ta ina su shiga dubai yayin wanda suke zama a sojiya da sudan daga nan suka tashi dan ajiye su je can khaibar da mutan bakaki a can to amma yanzu babu wannan lokacin to ka tuna abin da kai maza ka yi ka aje wannan ladan ina ganin manzana ina ba na baki bisharar ne manzana ka ban shi yanzu yaro a kyale shi shi mai zama da na iya tashi zama musulmi shi mai zama da ya shiga kowa shike ya yi hijira ya sha azaba ya iya mutum banda hadisan da yake ruwaito shi banda talocin da yake damusa banda yaki ko da yake zuwa na ka ji manzo Allah mace ne waye ai sunan ta aka kira da amma yayin da sunan sa ya zama Abu gore da an bace ka wannan sunan ba aka ba da sunan sa Abraman to shi da aka zo manzan ne laka ba shi abu huraira amma mai rawu zai manzan sai kira sunan da zaka gane na fata ka gane yanzu an ce akwai akwai abinci a aljanna shi an bace ma abincin da ka san shi a nan duniya amma abincin da yake a aljanna suna ne ya hada su da nan can daban ne mata a janna sun bambanta da mata a janna amma bayan za ce da kai ka ji da ka tsanci ko me yake sai an ce da mata amma ya hada mata nan da can haka da abincin rayuwa ok amma ba ce inabi ba za ka gane inabi ba amma inabin aljanna daban da inabi na nan za ka yi shakin da ne amma ka sa baki za ka yi mamaki alai ba mu wannan bala'in talauci da ake shi awa a kan kallahu na malami na hmm. suna suna nan ka wuce kasan riyal zuwa yaman har yanzu ana kira dausu ne su ake kira wannan ana kiran su abin nan ana kiran su zahrani duk kabilar zahrani yanzu mafi yawa can suke zahrani daus ana kira su zahrani abu huraira kabilar zahrani ne duk larabawan da suke zon kashi zahrani kabila ce babba to suna cikin wannan daus na fata kuna gane wannan hmm. babu kisatu wafdu tani'i ko ko me kuka gani wa hadisi abi ibn hatim kisau jama'a wanda ana fada maka mangar manzala lokacin da Allah ya bashi dama ya bude maka huka kafin gama gazwatu gazwatu eh, khaybar da yaje hudaybiya an gan cewa yana ja da mutan maka an gama da su to jama'a daban-daban larabawa ai mun a can akwai laraba sun ce mu ba ma shiga ciki akwai shi da mutanen sa wanda yafi fi shan mu madan baya kun ji karatu ne suna zaune to da sun dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bayyana shi kika ji daga nan an tuhu daga nan an tuhu daga nan an tuhu a zo a masa buri mun zo ne baka yace mu ba mun zo ne mu dan kwani ne dangin wani ne mun zo ne mu shiga musulunci amma ba tare da tursawa ba an gama da wannan alfashi manzo Allah mai tashi daga ku kan ibn kai duk masu khutba manzo Allah suna yin suna na da mawakansa shi kuma ya tashi rai cewa kun zo ne ba Allah za ku masa manna da manzonsa ba kun zo ne ku yi tsira ku yi kaza kaza amma ba ka ba ranar shi zai nuna ciki sasa na ah, a shi ma mutum dausu ne shi daga dausun ne amma ba tuhuwar tare suka yi ba shi da abu musa da anar duk daga dausu ne shi su mubarizi na an sai su shi na ke kawo daban-daban eh, ka gani tufayar ma daga daushi ne amma shi ya yi aka da su bai ci nasara baya ya zo ya gaya manzala shi manzala ya zuwa shan laikar ba zuwa manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan kabilan kuma su ma kabila ne babba na fatan ga ana kira sai sunan rijiya ne aka danganta zuwa gare su sunan rijiya ne wurin to kabila da suke kusa da su aka jinjina zuwa wani sunan kabila abin nan aka ce tsayi amma aslam abin nan ake kira tsayi an bi'iri ne wani rijiya ne ake kiransa wannan to shi adi ibn hatim sunansa abdullahi ibn sa'ad ibn hashraji mutum ne wanda kafin manzan ya zo suna ajinin su shi amma kirista ne ya riga ya karanta littattafai taura da injila shi kirista ne a cikin larabawa waɗannan mutane na jiran gabas da madina kadan su sun riga sun musulunta a suka ne cikin larabawa wanda suka itinaka wani addini daban mutanen jiran larabawa ne shi sa ne ke cewa da qur'ani ya sauka ba da yaren arabiya ba ba za ka san bararabe da zai musulunta ba bararabe da zai bi wani ba ce di yare na ce yaren abin nan yaren kabila ne nasa ne yaren duk addinin da suka wuce ba samu mutane da suka musulunta makka ko wani abu ba in ba su abin da kagin makka ka bin nufari shi kadai ne da dan ya tsira suka yi imani da addinin da suka wuce shi ba ni najirani kuma amma zama ba ki ɗaya suna kan gunki su da manzana sallallahu alaihi wasallam ba cikin kabilar sa da haka za a ga barayi suna nan da suke rahma Allah ne haka Qur'ani nafsu Qur'ani ya fara saboda kabilanci da jiji da kai to kaga bani najran shi shan manzala yake son su sun karanta taura da injila su zo su yarda da Allah don laraba su gane cewa a hanyar da manzo ya kawo shi ne daidai na fatan gane shi yake hadathana Musa ibn Isma'il hadathana Abu Awana wabbaha sunansa al-wabbaha Abu Awana wabbaha yake cewa حدثنا ah, عبد malik an amri bin hurayf an adi bin hatim adi bin hatim na gaya maku sunansa ina fatan gane sunansa adi ibn hatim ibn abdullah ibn sa'ad ike cewa kala a sai na umar bayan manzo Allah ya bar duniya sai na bakar ya bar duniya to suka zo ziyara wajen manzo sai na umar fi wafd jama'an da muka zo muka mika wuya amma lokacin shi hadi yayi musulunta faja'ala shi Umar ya kasance yad'u rajulan rajulan da sun zo sun musulunta manzala yana son su Umar yake sunayen su yace wani sanne su kaga mutum na jin daɗi kuna daidai da shi ya kira sunanka mu kuma ko za a yanka mu a kira mutum da cin ka kira sunayen ɗaliban da muke kasuwa nan fala hujjanna na gan ba za ka yi goma ba a cikin mu baki da tashi da ya kira sunayen duk almajirin ke wani dan wani wani dan ni ya gama kira yana da ajanna to amma Umar Umar ya wa ai wani fuska ne gari ba nan ka yadda mutum ya dade ka gan shi kwana biyu kwana uku da Umar sun dawo yana ke kira sunan kowa a ciki saboda damuwa da yan wantakan mu wani ya daina zuwa ma ba wanda ya san shi na adane ma an mutu koyi mutu ma ba wanda ya damu da shi eh akwai fitina wallahi ike cewa ya dabu rajulan rajulan yana kira sunaye daya daya risamihim ina ambace sunayen su wannan wani baiwa ne fa qultu ni na zaune bai ce kuni ba ni kuma ni na kawo su amma ta alfuni ya amir mumini ana kira sunaye ni kuma na kawo su ni ne gaba kuma kana kira sunaye kana kyale ni da sai dan adam da dan kishi haka dan eh wannan lafuta minu ni na kawo su a zana kira suna a gaban kowa ni kuma na an kyale ni ba ce lale mu ba ni kuma dan ambace ni da mutunci ta sa abin na motsi ne to ka she Umar ya ce bal kyale su wanda nake son ambace su ai kai mashhur ne ce Umar ya ce ya ce aslamta in kafaru ita na karaman ne ka musulunta lokacin suna kafarci mata ai kai gida ne ba ta ambace ka ba wa akbarta ka fuskanci ajini idza adbar lokacin da suka bada ajini baya ya za hada kai da su wa faita ka cika alkawari lokacin da mutane in ilgadar lokacin da suka yi gadara suka yi gadara to don za hada kai da su wa rafta ka san gaskiya idza ankar lokacin da kusunci gaskiya fakala aji fala ubalin giza ke yanzu ba ruwa na a kira kowa ma ai da dadi dan Allah in ga abun kirki a ce ne ga abun kirki ai na da kyau amma irin a yadda kai na ba dadi kai ma ka zama mutum haba shi wata mace ta zo yin Allah sallallahu alaihi wasallam ce wallahi manzana ba na ki mijina amma an tuhu jama'a shi kowa gan shi da kyau ban da mijina shine mummuna a cikin su ce wallahi ina sallah ina azumi ina komai amma muni sai yawa ba na iya nuna kawai na inda za a yi na raba mu ya za a yi ɗaukar lana ne haci mu wuri ya kuri ji sama a janna za ba ji amma ka kiya ji da muni ka haka za sa wuta asara ba amma shi sa an nuna afirka afirka irin afirka an nuna ana zanga-zanga ka ga afirka wani kafan sai kai haka baki kuma ga shi ba ni shi zai je shiga wuta ba takarmi ba komai ana ihu ana rike sanda kun ga yadda suke bin yan wasu zimbabwe suna kai ne ta ka kafa a dukkan mutum kashe shi an dukkan sanda na a shafa ya ihu ba takarmi a kafa sura ba kyau shi da brick bambanci shi na nutuki ne yana kalma amma birma ya fi shi wani lokaci to sun mutane babu ajini ba komai ba tunani ina ta duka damuwarsa sai kage ya buce ki da kyau umar wannan siyasa ake so siyasa kar kullum ka zama jahannam ko cikin garin na ka zama an zaka mutum ko ba jinin ku da ya bani billahi da ku aki dan ba ku da ka rige ba su kyauta ka nuna su makarin akhlaq kullu mutum bala'i bala'i ba jini ba ne dan wanka ko akidan su badayan ka kira shi ka nuna masa Allah ka nuna masa kaza ka nuna masa kaza ka nuna masa gatan da Allah ya maku shine zaka ga manzo Allah zaka zaka kokoi da manzo Allah in kawai su zo su kama abin nan manzo Allah kai ba na abin da aka Allah ya bani kai kuma su zo su daka iya fi masu to wannan hali muke bukata hmm? Allah ya fi mana hmm? ran juma'a na je bi munasaba na je furkan akwai masallaci a can na yi makara na ji na tayar da jifti gomna yanzu dama na da sako na an gama sallah sai nake cewa wani sako karbo sako na ka isa na ce billahi da ba ku sa kai yan babar ba yadda ake yi wallahi mutane sun iya wuya yan babar suna kashe al'umma yanzu kuma noma yanzu mutane cikin birni suna nan a ba da umarni kowai koma kawai sa ku taimaka wanda yake da gona ibaya kuma ku ji tsoron Allah kashe-kashen da ake yi ga abin da aka yi ku ji tsoron Allah kuma ku kula da zancen taki ku ji tsoron Allah kaza kaza kaza na gama to na ce Allah shirye ku Allah kaza kaza shi jiya na ji yawa suna bugo waya wai ta ma dukkan gwamna addu'a a ai ai an ce dan ku ba daya ba ka masa addu'a to bin tabbatar sakon da ba za fara wannan ba eh. illa shi ne an ce an masa addu'a don mai ka masa addu'a a ba duk kalma zuwa rufe to irin waɗanda ake samu hawan jawa ko fir'auna ba zai tale shi shi ba ko wani irin mutum ba zai tale shi shi ba to amma mutum saboda ina da wani kulli na siyasa don na ce shi ga irin ɗan wasan kullu kun taka su ku taka in babar mu mana kullum an kawo maka tambaya nan an kashe wani an kashe wani an kashe wani abun ya kai yanzu a duk ko ta da asad daki a kullum ma a shana duk wannan kafin mutu shan kan ta tashi da ya gama sallah ya ce kan kallon zan kisa da sako zan yi abin da zai yi amma na ji yan wasu abu waya aka kan Allah an ce kuma wani a zuwa shine sakon abin da ake samu kuma ba wani abu almajirin ka ne ba saboda ya sha zuman siyasa Da ba abin da yake zuciyarsa shi son zuciyarsa na gaba duk abin da kai na alheri ba kalle shi ko auna ne zaka kalle shi ne shi ai manzo Allah lokacin da Abu Jahal na addu'a yayi Abu Jahal ya musulunta nan dan dan wanka mun ya shirin bi a a a ai ba sauka ta ba ma dan da yi gaba ba dan da yi ka a a wani gidan a boko ne gidan shi ne farkon masallaci da zalala akwai sabani dai kagan shugaban izala yan baka jawabi babu hajjatul wada ku ya hankuri da Allah shirin shi ne eh. abin da nake gaya muku wannan in za mu yi son zuciya mu so zuciya mai mana kai so zuciya mara ma'ana wannan akwai hawa ya biye da wannan kuma waye ne ka kyale shirye shi ko ka kyale ka ba yin manzana sallallahu alaihi wasallam lokacin zai rubuta wasiƙa ba arna ba shugabannin arna ba ya ce daga Muhammad bin Muhammad Muhammad bin Abdullah zuwa azimu fulani kafiri ya wanke yake da siffar isu hukusha ba kalmata azim ala fa'i mai girma mai buwaya kalmata azim ba siffar hukusha ba ne ba lokacin arna ne kafirai ne masu bota gunki ce ba a karanta karatu daga yake min Muhammad Rasulullah zuwa wani abin ya girmama shi dan haka wani suka musulunta wanda ya yage kuma ita ya yage shi don mutum bai san kuma kan sa shi aiki ka ce gashi ku je ku yi kaza ku je ku yi kaza ku je ku yi kaza a tarwa da ba a samu nace wahala kushe ruwa akwai wurare kaza da aka kawo report ana janye ruwa na kasa ku duba abin da shafin hukuma na ku shine ba ku bin doka ba ku bin biyayya mutane kada da ya tashi amma wani fasa shi daban addu'a kai ka daduwa ka yi mutum mai kyanjinta ka masa addu'a ba sai Allah shirye shi ba ban da lokacin ninke wannan wani duniya nake an zaban da jama'a suke wallahi damuna nan ba sai an yi addu'a ba a dogon yan geography na wani suke cikin rajin suke lokacin damuna bai yi ba wallahi shin zama irin bara nan haka ake fada lokacin damuna nan bai yi ba ya ake zariya a ce nan bai yi ba ba za a tashi a irin na manzo ta yi sallah ba irin wannan na gaggaya masa a fito a yi sallah lokaci yi damuna lokaci yi. ya ce babu hajjatul wada to an gama duk daga hudaybiya zuwa khaybar zuwa ko har an gama ko wake nan to an zo hajjatul wada kenan kanu da manzana sallallahu alaihi wasallam ko na 40 ko 30 zai bin duniya da an koro daga jinin fa'o an bi da ku an bi da ku gazatul badar gazatul hunain gazatul hudaybiya gazatul yanzu hajjatul wada kenan ban kona wanda za shi farko nake ke nuna shi ga ga abin da yake ya ce sun wada abin da yasa aka kira shi ba lokacin da aka yi shi ba shi bayan mutuwa manzo Allah ba sai ne ba shi ya je haji ne amma shi tsakanin shi da hajjin saboda ana hajji ana hawa a fata a cikin watan zulhijja ya yi maganganu na ishara shi wanda zai gane to an yi kaddara kwanan ya zama kwanan talatin to shi aka yi babban sallah goma to sauran ishirin a cika wannan kuma shi ka doki sha ɗaya a cikin wata rabin awa ya bar duniya ko na talatin da wani talatin da wani talatin da biyu ko talatin da uku hmm? wata uku eh kware kuwa ga safar muharram safar rabiul awwal tishin da wani abu haka in ka saka safar da Rabi rabiul awwal eh safar muharram muharram safar rabil Awa yana da kwana goma sha daya ko sha daya wannan shi ne ike wa haddathana isma'il bin abdullah haddathana malik an ibn shahab zuhri muhammad ibn muslim kenan an qurrat ibn zubayr an aisha radiyallahu anha qalat harajana ma'a rasul sallallahu alaihi wasallam fi hajjatul wada mun hajji tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hajjin da ake hajjatul wada fa halanna bi umratan da muka je manzalar ce to mar da mu hajjin da muka yi dama mun yi kirani ne saboda lokacin jahiliya haram ne mutum ka je ka yi umra a cikin watanni hajji watanni hajji shine shawwal karaman sallah zulhijja zulhijja wadannan watanni uku in ka je ka yi umra a ciki ka zauna maka baka fita ba ka zo ka yi hajji to wannan hajji ana kira sa matuki ma'ana ka hada umra da hajji a watanni aikin hajji na fatan gane in baka sai watanni hajji ba ba za ka gane aikin haji ba yanzu ba za ka ji kai umra ka ci ka jira ka zo ka yi ba bai zai yi ba to da suka je lokacin jahiliya haram ne daga shawwal zuwa zukai da kai umra haram ne shi da ka je kai haji to da aka tafi shi manzo Allah ya ce to duk wanda bai kuru hadaya ba mikran shine kai kai umra ta wata haji ka bar kayan ka tare da jikinka komai haram ne ka tsaya kullum kana cikin wannan kayan har ka je rafa ka za ka dawo ka ciro shi to haka sahabai duka suka ne da suka je sun hada kirani ma'ana aikin hajji da umra akwai tamatu shi ne ka zama umra ka ciro kayan ka jira amma zaka yanka wannan yankan wajibi ne kirani wanka yanka ba wajibi bane takarrub ne abin nan shi shi ma wajibi na abin da ya shafi ka hada ibada guda biyu a lokaci da shi ma to in ka je da abin da suka sani kira ne in ka je kai tawafin shi ka bari kai abun ka ba za ka tafi ba kana nan to duk haka suka saba to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi ya zo masa yace wanda ya toho da ya ma na abun yankansa mai tamattu'i ne in bai taho da komai ba to ya mayar da umran tamattu in ya zo ya gama ya ciro kayan sa jira haji bi haji to bayan hajji na ce ki wura bai yanka amma kuma wanda ya kori hadaya ya zo shi to ijira yi tawafi ina cin kaya shi babban salaji da wannan dabba bai hau da shi a fasiya to wannan shi ne ce mutum ya gano waɗannan bambanci ma'ana lokacin ba ta da dabbobi shi mutum ya fito garin sai fito da dabbansa ya koro da daga can to wanda ya koro daga dabban ya shigo da shi maka to yi kirani shi ne hada aikin haji da umra amma ya gama ina cikin kayansa ana kira wani kirani ba za ka so kwa tamattu kuma umra ne daban haji ne daban amma duk watanni ne na fata gane to su fi saba da kirani ne ba saba da tamattu ba to tamattu lokacin da suka je shi manzala ce duk wanda bai zo da hadayansa ba yi tawafi yi safamarwa yi tsaye yi ciro kayan duk abin da ya haram abin da ya kasance haramin a cikin haramin nan ya halatta a gare shi to amma wanda ya zo da hadayansa shi je yi tawafi yi safamarwa to ya zama gida kuma yana cikin kayansa ko kwanan din yana cikin kayan shi zai yi wanka yi ciro su wanki ba tare da sabulu mai kanshi ba ya sake dawo da shi dabbobin kuma suna kiran da aka hawa arfa waye gina dawo she yanka wannan ana kira kirani to suna da shi haka ka toho shine yake cewa harajina ma rasul sallallahu alaihi wasallam na kalli da manzo Allah fi hajjatul wada fa halanna bi umrata muka zo ban bai hada shi manzo Allah ce amma da shi mu mada umra mu warware shi kan hada shi da mai da haji zama kirani sun makala rana rasul sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah yake da mu man kana inda haji wanda ya koro dabbansa daga madina ya zo da su falishillu bil hajji e hada haji ma kuma e zama kirani kuna gane wannan kirani shine in ka gama tawafi da tafomarwa ba zaka aski ba ba zaka ciro kaya ba kana cikin wannan harami ko kwana ɗari ne kana ciki dabbobin kuma suna daure wannan na kira menene kirani kirani ta ta idu da suke shi wancan zaka ciro shi ne ka aski ka taimo yanka shi ake kira tamattu ka wadata kirani kuma ka sha wahala amma duka zaka yi za zaka yi yanka kun gane karatun kuwa Allah ya sa ku je shi sa ba ku je ba shi ne tashi hankali wani su amina da yawa da ba Allah zai kawo ku to malam likita wasu idan ka za ka kira ne wai ko wanka ma ba za ka ba a kare ne mutanen mu ne wanka ma shi ka ga mutum na ɗoyi mai ke an ce kare wanka kare wanke kira ne sa ana wahada mutanen mu eh shi sa aladan mu da suna yi malikiya duk sun daina saboda zaka je can sauran kwana arba'in shi ka zai hmm. cikin iran mutanen mu ba su son wahala da malikiya mutum ba ɗaya mara za ka yi shi yanzu ba ina zai yi kwarko ban sai shiga kasuwa kaga a nan wurin kirani shi ne in kaje ba za ka canja kaya ba ba za ka sa wando ba wannan abin nan a haramin za ka kai shi amma za ka iya wanka za ka iya wanki shi ma a da dare ka canja wani ka sa shaki kira kira ne ifradi kuma ba ba za a hada da haji da umra haji zalla shi ya je tawafi shi tawafi ku dunki shi ta ranar hajji je can in ya dawo ya tawafi shi ke na kame shi ba sa a yi ba ne yi daya ne tawafi kuma kwaya daya ne tawafi kudu da wannan to amma mai tamattu'i zai je tawafi yi ko marawa yi aski to ya gama umaran shi aiki ke to hajji kuma shi yi niyya birnin maka ce da bai kala mana bai kala hajja ijin na daga can kuma ya wuce arafai ya zo arafai ya jifa ya sake zo ya tawafa ya sa'i hajji daban hmm. raba su ne ana kira ta matuki wadata saboda haram ne ka shiga jin daji a tsakanin umra da hajji mun gama wannan kira kuma zaka ce labbaika allahumma ka hajji umra ko ka ce allahumma labbaika allahumma ka umra wa hajji da yanzu wannan kana ganin wannan zancen to ka tashi ka je bambanci da shi ta matuki shine kai zaka shawa wasan wancan ya huta zaka zo ka yi tawafi ka yi performawa na fatan gani shi ka zuba a tafi ka bari kanka yi ne shi ka je kana jira shi ranar da aka ci a kana nan kana nan kana nan kana nan da kayan ya yi dauda ka dan wanki ka dawo ba sa fan ba sa ko ba ta kusa da iyayenka ba ka farauta ba abin da kake yi shi ne sabu kuma ba hada duwai ta taka ka ci ba da ku idan mun kana harami in kai fada baka da haji ba ga yanan lafi ke yi eh, wala fala rafasa wala wala ita fada ba su za ta ka kaka ya hankura shine wani na ne da ya tafi haji an ce ba haji kuma ci irin mu ne yana yi da dansa sheru ta zagi karda ya rubuta ya sa cikin jakarta ya ba dan ce zagi kama nan a ce ba wace ce kai ka ci kaza kaza ka shi rubuta ana tsawafi wani ya taka shi shi ke a bani kadar da ya ce ji na zaki ka kaza kaza ne tun da shi wani zai baki ba ba wanda ka taka ka ce kai da wara a da wara ba eh ungo ta zaki na to ai shi sa amerika ba kwanan nan suka fara duk mutum da ya tafi haji bai koyi darasi zai koyi darasi ba a taka ka a zuba ka a danne ka a yi ma komai to an kuri ne wajen hajji to shi Allah kuma ta kai fada kan sha na Allah kar kai fada ina daga cikin hajjin ka cikin kin hajji ka kar kai fada ni wallahi wata na Allah Allah na tuba hajji na hanya shi ka zo ka yi wata shiga liman shi ka daure wallahi kana da wuri zai taka kai wuce hauka ka ko wani tikari ko ka hauka shi a zuwa tsage ka dole ka motsa eh da ku ne ka ina ma ya ba Allah jikan mu mun doki tafi mun ce a kai mu wani wurin na muna cikin mu. mun je ba ya tafi shi dan sanda ne ina tuka tafi sai ke mu soka mun ci shi ka kai ni oh ya ce zan koya ban hankali shi ya kira yan sanda abokanansa masu alimci zo waɗannan tukarin sun zagi sun zagi fa ka ce yi za a wani mutum ne kiwo ina cikin harbin sa ya zo dan sojiya ne ya zo ne ya ga waɗanda sun kawo mota za a kama maja kullum shi na ce yan sandan kaga ku saurare mu kafin ku jiɗa min za ku zo ku daka ba ku da ku ku daka ne me haram da ni ba ku da tunanin me ya haram da fara mun zo haji shi mu haji fa fara me ma me haram ba garin mu daya ba ba abin da yake haram haji na zo yi shi yasa yana shi na ce to wannan ya karɓi karbi mu ne ce ba zai kai ba ha mutuwa kamar da take su ki ba jale shi na ce to ku hankali abin da yasa ki zaki kasan ku kenan ha kawai da duniya waye ba waye ba wanda bangare yake sai certificate to sheke man kana inda haji wanda ya koro hadaya falishe bil ma umra na fatan gane in hada yake labbaika allahumma labbaika tunda ya koro hadaya la bi halata bai kusa da mace ko wani abu hatta shi ya dawo daga arafa ya zo ya yi jifa ya yi aski to wannan lokacin komai halatta balle mashi shi ya ji tawafi shi ne hatta ya illuhu hatta ma shi ya warwar umran da hajji jami'an dukansu shi ke fakajimtu ma'ahu makka wa ana ha'i na na aisha ta ce ina tare da manzo sallallahu muka je makka a majinin al'ada ya zo mu walam atuf bil ba da tawafi wala baina safa wa marwa ba safa marwa kawai shi na ce to ki marbe wannan hajjin naki da tana so ta yi menene sai kirani ne shi manzo ce to ki marbe wannan kirani ne ifradi dan Allah ku gane wannan kuna tafiya da yaran ku akwai an zaba wannan mata suna shan wahala sha ta daga girgiya nan mace kun je Madina ana dawo shi ta fara jini cewa ana ana mata bol ta je a tambaye ta wanne mata kariya wanne mata kariya tana ta kuka ta ce tana cin kayanta amma ta yi niyyar haji kawai ba shi ta yi tawafi tun da mutane ba su damu ba malamin ka ji ka tambaye shi damu ba to ta rushe umran ta madde wannan hajjin ifradi da shi haji niyya zaka iya canja shi koyaushe ma dama baka yi tawafi ba zaka iya canja niyya to saboda aka yi ta ta fara ginin sha kyalinta an je maka bata gama ba inda tana da kwanakin wanda sun san kwanakin za ta fi mina ma ginin bai saya ba ce ciki wayo ki warware umra ki mai da labbaika allahumma ka hajja kawai in ta je ta dawo an gama umra an gama hajjin ce ta je ta ni'im ta zo ta mai ta yi umra eh to amma yanzu mutane ba a ah, sha ce da ta yi ba yadda za a yi ajiya tana tana kuka tana cikin haraminta to mabiya sha ta je ki je ki ciro kayan ki domin shawar da shi ta jita ciro kayanta ta yi wankan tana zuwa harami tana zaune to ta wuce hajji kwata kwata she da ta mina kuma ce ta yi niyya wannan wannan lokacin ma tana cikin gina malam Allah muna da aiki Allah muna da aiki Allah Allah ka ga malam duk malamin da a dauka ba cancanta ba abu kuma wanda suke shugabannin ba aikin su ba ne kai mata suna shan wahala to yake cewa lam atuf ni bai tawafi ba fa shakawtu illa rasul sai na kai kara tun da lokacin miji da rama manzo Allah bai san abin da ake ciki ba shi ta ga za ta fi na hayi zugi ne bai tsaya ba ba ta shiga har wannan shi ta kai karan waje manzo Allah fa kala in kidira asak bayan an je mina an tashi daga mina dare da za a waye gir za a yi arafa shi gini ya tsaya to uwa da lokacin ba da mata koma ta yi tawafi daren arfa ta yi sa'ayi ta ɗauko niyya ta kuma lokaci ya kure inda mina ake shi ta dawo kamar yau da ana mina ne gobe za ta je a to tun da ka ɗaya hajji shi ta komo ta yi tawafi ta yi safo marwa ta yi sai shi ta ɗauki niyyar hajji a can amma tun da ta yi dare ya kure shi manzo Allah ya ce ta ki warware gashin ki warware nan gashin shi ki wankan bi yayi wankan ginin al'ada shi ki sa kaya amma hajji ina nan to wannan wankan dari kenan albani ke cewa duk macin da in ta gama gina al'ada za ta yi wanka ta warware gashin ta amma ta yi kitse don gyara bai kama ta ba za ta warware shi an laisa duniyar baki ɗaya, garin aka daura ta bari inda yake ba su gane ba tai ike cewa an kibira an saki ya ce ki warware gashin ki wani wamtashi ki warware ki tagi wa ahli bi haji sheki madda in yanka ce haji ake ci gaba tunda ba ki tawaf ba ce ce la baika la mala baika la hajja wada'i umratan ki bar umra ki zuba da shi lokaci ya wuce fa fa'atu shi na aikata wannan falamma qadaina hajja lokacin da muka gama hajja arsalani rasulullah shi manzo Allah tura ni sallallahu alaihi wasallam ma abdurrahman da dan wana abdurrahman bin abubakar siddiq ila tan'im wajen da ake kira masallaci aisha tun da ita ne ta fara yin sallah raka biyu a can ta dawo ta yi umra fa tamartu shi na yi umra fa kala hazi makana umra sai manzo ya ce to umran da ya wuce maki shine bayan hajji wannan umra saboda tana ta fama cewa kishoyin ta duk sun yi ta masu ita bata samu ba ta fara buri shine manzo Allah ya ce ki ki maki ramu karat fasafa ladina ahallu bi umrata shine nake ce to wanda suka zo suka kura hadaya na suka yi umra bil bait wa baina safa wa marwa thumma hallu shi manzo Allah ya ce ta kuwarware duka ku saya thumma tafu tawaba akhar ba'da an raja'u min mina sai suka yi suka tafi an zo kuma kai tawafi na haji bayan dawo daga mina wa amma lazina jama'u hajja wa umra kamar su manzo Allah kenan wanda suka yi da haji fa inna tafu tawafa wahida tawafa kawai don tawafa ne eh, su tawafa tawafa ne tawasa na biyu shine tawasa ranar idi shi ake kira tawafi ifada to shi wanda ne zai abu da ibada ko tawafi shi tawafin da yi tawafi umra da kudumi ne kwaya daya kwaya daya a yi kamar sallar ka zo ne zaka yi sallah ah. in ka yi raka sai fajr in ka yi raka tayyatu masjid raka sai abin da ya shiga shi mm. to sai ka an ka zo tawafin kudumi ne tawafin umra to amma dai kirani ne tawafin da kai wannan tawafin kudumi ne tunda ba kalafa maka ko ba to umra da hajji tawafin su ɗaya ne shine ranar idi ka zo ka yi su na fata kun gane wannan wanda bai sai ba shi a hankura abu ne yana da wahala ai an fahimta amma shi inda Allah ya yi na gani na kirani yayi kirani yayi na mala eh kwarai zai iya sa a tare da tawafi eh. ya zo ranar babban idi ana kai fama safa marwa kawai shi tawafi zai shi zai iya yi ai ba bambanci furadi da kirani shi yanka tafiyansu da yanka da bambancin mama ga wannan magana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa rana a lokacin suna buɗe da sarki da buɗe da sarki lokacin yaushe lokacin da ya ce mata ta ta ce tare da ba a lokacin sun fita tare ke na za su ce ba su ce an wuce ni kati ma bana wai shi niyyar da ta ɗauka ba idan ta ai niyya ka san niyya duk sun zo ni kati sun yi niyya ko yin niyya ta abin nan kirani shi wa ya kuma manzo bayan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi mai haka shi kuma koro hadaya shi umarni ya zo ja Allah ce wa wani bai koro hadaya ba imadde umransa madde abin nan madde kirari ta madde shi umra to su kuma sun saba cewa yin umra shi kadai a cikin watannin haji a iyaye da kakanni kamar jini ne afsari to kaga inda Allah ya jarabe manzala nan wani she manzala she koro hadaya shi kuma ya kira ne shi ba da umarni a yi ta matuɗi shi sa hamza suke cire da shi me sa ce hamza ba sun ta gada eh shi ta ce da manzana don mai kace mu mu sauka kai ba za ka yi ba shi manzala ce ai umarni ne zuna ko hadaya kafin sahabai har aka je maka sun ce kai zala wai <laughs> ya ce shi kun warware shi shi aka gaya masa ai don me kai kake ciki a ce ni ma ban sani ba umarni ne eh, da ni ma ya sa abin zai faru haka da ban yi ba amma Allah ne ce wanda ya kora hadaya ga yadda zai wanda bai ko kuma ka kora hadaya ba ka jarabawa ne iyaye da kakanni a yawon kura ba a jini iyaye da kakanni ka tashi a haife ka abu ka rayu akan abu a ce abai zai yawa in ka mutum ya saba da maulidi ka cire maulidi ba kyau muna yara ranar maulidi yadda ka san za a hau sama haka yake ba mu samu shayi shi ranar maulidi ka sha shayi mai kyau shi ranar maulidi ka ci wanda ana kira me abin na ah, ba su yi nama ba akwai ba ba akwai wani nakiya ke cewa ko na lokaci ya ke alkaki da nakiya ka san wani lokacin kake samu wani kuma ana kafin ma kamar kana kai manzala ne wannan ba ka da ilimi yanzu to cikin gari haka yake ka zaka ce mutum mawadi ba kyau shi na kallon ka makiya lamba wa to manzala ta ce a koya masa abin da ake yi duk abin da manzala Allah bai ba komai kyau a ji shi kuma ya faɗa ya ce an tambaye shi ne zaka ke azumi ya ce na azumi alhamis litinin ya ce na litinin ne rana aka haife ni ranar na aka tura mu wahayi kuma ranar ya bar duniya ke mun taimiyar miyar ce mai za ku ji in kun yi farin ciki kuma ranar da bar duniya ba ita ma ibada da azumi kake yi to amma irin waɗannan abubuwan kar mutum ya wuce gona da ke yi waye kan mutane su fahimci me ake nufi ba saboda sun manzana shi na ji ne ba to haka kamar mata idan hakan ta faru wanka to bayan an gama ko ana ciki ba ku ban gane zancen ba ai ina na ba dan za a taba aikin hajji ne ba dan za a yi arfa ne ba kuma jinin ya tsaya a tana arfa ai ko jinin ya tsaya ai ta yi niyya can ba ki ta warware umran ba ne yanzu da iyalinka kun tasha nan ta sa a tsara harami shi hanyar jini ya zo mata ba ki ta warware ba ne ba ta ci gaba a masa ciro umra na ciki ta da wannan haji ne tsantsa gan ba ta warware ba lokacin da manzala ya ce aisha ta warware ana cikin daren araba ne ba za a koma ba ko da gida ya same ta shi ta yi wanka shi ta dawo da umra shi da Allah da rahama yake haji da umra ba kai tawashi ba za ka iya cin jami'an koyaushe ba sallah ba ne na'am na'am kake baka san shi karatun a ba a gane ba to kan ta kafara ka fasara mu yi bayani cewa misali mutum ya yi ta yi kirani ita ainihin mace eh. ya yi ta da niyyar kirani ta abin shi ta iso maka jini bai tsaya ba za ta warware niyan ba ta ci gaba eh. in dai kusa gobe a tafi mina shi gini ya tsaya hmm. shi ta yi wanka wannan wankan ba wankan ta yi wani ginin al'adar hmm. na haiba ne in ta gama shi tambayar da haraminta shi ta ji ta yi tawafi da sa'ayi ta yi tsaye ta gama eh lokacin da kira ne shi ta koma tana cikin haraminta in dai mai tamattu'i ne kuma ta yi tawafi ta yi sa'ayi ta yi ci ta ciwo kayanta a waye gari za ta fi shi ta yi niyyar hajji a gida amma ba ce wani wani ba tun tana na isha ta yi kira ne shi ta zo ginin bai tsaya ba har aka demina shi manzo Allah ya ce da ita ki zubar da umra ki mai da tsantsan hajji ibrahim tun da ba su samu tawafi ba tawafi gudun ba wanda shi ne a hade da tawafin umra wanda tawafin gudun tawafin gudun na hade da na umra to ba ka san dama yi ba to yanzu ki zo ki yi jifa ki yi tawafin ifada she ifradi hajji in an gama aikin hajji she ki fito wajen halli wanda ya fito cikin harami ka je ki yi niyya ki zo ki umra bayan hajji to in an umra bayan haji to shi ba yanka kuma shi ba kamar su ba ne ba kira ne ba ne na fulaci na ba ka gane zance ba eh haka mutane mu suke sun tafi suna da kudi shi ya daina yi firani da ya taba su zai yanka shi boye kudin shi yi yi firani bayan gama aikin hajji jama'a sun rage shi ya yi taba yi doko yara ne sai ina shan tabarsa ya da ku tare zai mai yi saboda kudin da zai kashe zai tafi jide ya siyo tele saboda yankan nan riyal dari uku da riyal dari hudu to shi na fin ba ta lokaci shi ma lawaye bai sai kuma ranakun goma nan ibadan ya fi bayan goma sha ɗaya kana ganin nan ce don ranakun goma lokacin da ke suka yi umra lokacin da aka ce ka yi wannan wannan ranakun goma tsada na gare shi ibada ta daban ne to kai ka zo ka umra bayan ranakun ya wuce ko na ranakun ba za a same shi ba shi shekara mai zuwa amma tun da tom shi basira ci bai gane ba shi ba ya gama wannan shi je umra bayan kwanakin ya wuce eh ba wani amfani shi wani mutumi na kirani ne kaddara da wasu madina bayan kun gama zaman ku na madina za ku zo zulkulaifa ku ɗau ko to mace tana halin jinin al'ada shi ta yi wanka ta saka kaya ta yi niyya na in dai tana so ta yi tamattu in ta yi niyya tamattu shi ta yi ka labbaika Allahumma ka umra ta tafi in an je ana jira gobe ne za a sa gibi na sa ginin bai saya ita tana kan bakanta na tamattu to shi aka ce gobe za a sa ginin bai saya ba to shi ka umarci ta ta canja wannan ta masu ta mai da shi ifradi ka gani saboda ita haji shi ka in ka fara tawafi to ba canja niya amma in baka canja ba za ka iya canja ita ka bar da ta masu inta. ta zo tana jira to kafin gobe a tafi mina shi gini ya tsaya shi ka ce ta ta yi wanka wannan wankan bai warware wannan umran ba eh ta yi wanka ta yi komai amma ba za ta shafa turare ba ita manne kayan ta je ta yi tawafi ta yi yi ta yi tsaye ta zo ta gama ki sai ta jira a waye gari za ta fi shi ta yi wanka a gida ta yi labbaika Allahumma labbaika alhajja ko kanan tamattu da haji ko da awa biyu ne yayi eh eh to ba za ta warware ba za ta shi ta yadda umra ta ci an jefa da umran shi amma da wannan haramin da ta dauka cin kaga lokacin tana ce tabattu ne abinda manzo Allah ya ce da na nasha kenan ki madda wannan tamattu'in haji ifradi ba wani da tamattu'i ibrahim na rubar zubai da bai taba zuwa ba da yarin ba za ku tafi insha Allah da yarin gaba za ku tafi ba zai yanka ba ai shi ladan sa kwaya daya ne ai shi mutane ba sani ba sai je ifrani na neman dare riyar da ruku daga bayan an gama zama na sai je yi tamas yi umra wannan umra fa na ce yi lokacin ranakun sun wuce shi wannan ranakun goma kuma ba ta musa duniya na shi shekara su daya eh a tamattu'i yanka da me na dariya tambaye ke tamattu'i yanka da yake granic ma yanka da yake insha Allah haƙ aikin haji zamu yi shi na ga abun naku akwai warkewa mokaci muna yaro wani yaro wani mawakaci a garinmu ya saba shi yake wata farko da mata ce gashi eh, na haka ya warke ya warke ce ga daya na ya dawo da warke ne ah. amir kana ma shiru kai ne zaka tashi amir ina da ma video kasance ku roke shi kawo muku yadda ake komai amir ba Allah eh insha Allah amir za mu sake aikin na shiga kawo mana ba Allah to me zaka ce abin munasaba ne wanda ba Allah da haka ma Jafar ka nemo ilimi kuma yi karatu a nan biyu ke ina nan amma duk da haka duk da wanda ake yi a nan na mazuwa shi ne shugaba amma wala haka zai zai fake sai ji karatun da yake da wani ne yanzu bai ma zai saurari karatun ba sun zama an jafari sa'a sa ne ya gama karatun kuma amma duk da haka su suke fito duk maguzawan da ake yi abin nan ake yi da inda nan ne sai shine shugaban da maguza a je a gina masa shine shugaban ba amma yanzu kaga ya boye da jin karatu wani na nan bai gama maran ba a ma ya shi bai taba ya bai taba wannan ba shi ma jafar ke kan tare take wata ran man jafar zai zai tafi yace ka dinga wa da naci har yanzu ina karatu to amma yanzu almajirin mu garaje ya mutum bai gama bulu ma bai zama ustaz ina janje kuma ina fasawa. billahi da sun Allah la ilaha illa huwa wallahi suja na jifo tambaya ba ma gane tambayan ba tare da wani mu duk da kuke doke mu malamai kamar ma an jafa Allah ya kansa ya riga mu ji a ci abin da yake karatun yi sa ake yi to me tambayan ka yi ibada zata yi komai kuma jinin ya sa can ta nemo ruwa ta shiga ban da ta yi wankan jini abin da ta cigaba da ibadanta ko da in ta yi tawafi za ta yi jifa ne ba za ta yi ta yi tawafi ba ba za ta yi ba shi ta yi jifa ta zauna mina shi jini ya tsaya shi ta yi ta yi wannan ko da wata daya ne ana jinta wannan tawafi eh shi ta rama ko shekara ne to rigiman da ake yi Najeriya tana zuwa mace ita tana nan gina ya doke ta bata yi tawafin fada ba ce jirgiya ta tafi jidda shi ne mun taimi yake cewa ji a yi tawafi da gina taimi ya su ya ji a yi wani dalili ya ce dalili da uzuri ne ya ce fadan shi ne wajibi shi ne hakkin kuma ginin alada ya ce a ji a yi dan sai biyar su ai ba ku karanta littafin hajji duk yi bayana ciki amma rena littafin kuke yi ku dokon sai ku karanta wala akwai mafi yawa suna rena littafin ba ka karanta ku ce ku karanta ga abin da yake ciki bismillah a ba kai ba wani ya riga ka mutumi na ba wula na'am kamar me ta kawa ta ma ce ba a bai ta kafa shi ya hana sai na umar dukansu ne ke yi amma sai ana iya zuwa amma mai taka wanda ibada wancan ibada ita ma gwamnati ne gwamnati da gwamnati sun haɗu ba zai yi ba shanji ta gama wannan ibada amma sai ne mijin ya yada shi ta tafi miyin da ya saka ban da take uku inda take uku ne ba ja ne mu dan banza ba ne ba ka zama kuma to ne shi an mai ta kyale ka dan banza ta tafi ba ta fama da kurin banza fi saki ba daidai ba ne Allah ya ubangi shi da da saki tashi hankali na kawo kallon to amma abin da ya shafi takaba sai na umar uku bulara da je ta da inna jira mace ta zance ne takaba ce a ta ina cikin mota malika malam wanda aka saka sai an nemi izinin mijin lafiya kwarai kuwa ai matansa ne ko da hana ne bata gane ginin uku ba duk mutum da ya saki mata in bata gama ginin uku ba za su yi gadon juna yanzu kai kuri ka ka dance ta tafi gida an saka shi kuma kana da arziki wata biyu bata gama ginin ba shi ka mutu za su zo ta yi saka ba ta ci gado kana nan kana kwance kana hudu ita kuma haka ne su za ka lokacin matar kan zaka iya dawo da ita iya ya iya da kuma yadda ba alkali ya da kuma yadda ba duk kana da dawo ka dawo da ita kuma ta dawo ke ta dawo ba nan kar ba ce wai ka je ba za a dawo da ita ba misala ka in za a tafi haji shi ne zubi ai ta ne ai yi da wani da wani a zai zama eh Allah kuma ya fi shi an gane ma ibrahim ina da wani abu na a sai mu san waje da muka zai kafin ya tambaya mana ya isa ta mu sai mana su ne kafin ya isa sai nan mu da wannan da tafiya bauchi gara mu sai nan ma kare mutanen bauchi Allah ya ji kansu a nan suka tashi sun ce tun da man jafar baya na dan Allah roke wani a ji an ba su kafi ko wata su daya amma da mu zama muna koran kuda wallahi sha'anin ku shi da Allah ya yi Allah Allah ya fi ma da ku baki daya to to mun gama shi da tambaya wanda yake da tambaya amma kai kai tambayan ka da kake eh, game da rantsuwa eh. wannan mutanen ainihin wato a neman wani abu kanan a ah. eh, idan da mutum ba ya ba eh kafara manzan ne yi saboda yaren su zai ba su ba a farko dai yan ta ku yangane to yanzu ban da shi dama daban-daban ne in baka da shi shi ka tufatar da mutum goma in baka da shi shi ka yi ciyarwa liga da wando in baka da shi shi ne ka koma azumi kwanan ku amma ba za ka doko direct ka koma azumi kwana uku ba shi dai wannan baka da kiko yanzu kamar mai arziki ba zan ce azumi bai je dinka ba liga ta koma ba su mara ba goma mm. mutane suna cewa da aka ka suka ne ba wai duka ba ne annabi isa ne ba masa zai zo karfi na gaba na mala ka yi makara yau shi sa eh eh me yasa wai kika yi makara ah, ai wakan ba za a fasa nan ka ji ka zo tun da makaran kenan na ga ka kana boye boye ka shi sai ka shiga kofar nan ba wato min abwabiha ba ai ba ka shigo to ka kira ya ce menene lokacin da yake hijira abu huraira dare ke tafi an zaba ya same shi shi yace ni ya ta yace duk wahalan da nake sha dare cikin wannan hijiran da wa ba'i da an zaban da yake ciki na sha wahala ya ce abin da nake haka na bari gari ne na kafirci don in garin da na musulunci sauran wannan wahala ba tafiya banza zai yi ba bismillah malam malam kamar waɗannan da ko na mace Hmm. da in ba zai cutar da ita ba sauraka haka kasan sojiya in an ce ashara wahaya ya faɗa to suna zuwa tuki mata su sha maganin don su yi tarawuyi don su samu daren da suka in dai likita ya duba su wannan ba zai hana ba zai iya cutar da ita ba shi ta sha maganin to ita mata yi sharata, in ba haka ba wata ya kai kwana 22 shi ta shiga gina al'ada ba ta ganin jin dadin ba har a ce an je tuki ma babu ta to wannan shekaru kuma kwanakin tafiya suke lana shekara da ke wuta ba shi da suna shan magani ita ta yi musharaka da ya bada ko da Allah bai kallafa mata ba na'am hmm. alamu eh to shi kuma dai ito eh, ai abin da yake magana ba ba cin karo ba ne wanda suke ana karba wajen shan ruwa wannan lokacin wasu wanda suke ibada zaka to suna da wurin shan ruwa wajen da ake ba da ruwa a nan da kawai ke koro dabbobi da to a ji a karba ba za a boye maka ba ba shan ne in kana so ka ji su je shi su boye maka wani ka jira wajen shan ruwa sha karba kuma nan wurin a haɗu duk wanda ya goyi kawo doro kuma shine garkin su duk komai cikin nan cin sako zai ta su a garki to shine hikima karba ke da don kara hoyi eh, ba karu ba ne to ina gani akwai taro na yan wasu a bakin zamu kenan an ubangiji ba mu sa mu dace abin da muka yi nan kuna kuma Allah ya fi ma lokacin na zai ga Allah ba mu lada mu da mu wannan 理解をしてお聞きく